أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به واستبق الباب وقدت قميصه من جبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من جبر قال إنه من كيد إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci cikin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai a cikin wannan gari na birnin kabi hedikwatar kebin najeriya domin mu bita alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na sha hudu ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 wanda ya dace da yammacin uku ko ko hudu uku na uku ga watan uku miladiya 2026 insha Allah za mu yi shan karatun mu ne kan jiya jiya mu yi karatu cikin kisa annabi Yusuf alaihi salam da Zalifa matar ministan Makka kuma shaida ya ba da bayani an gane Zalifa da Zalifa annabi Yusuf ba kuma girma minista ya haɗa ma shi cewa wannan kaidin kuna mata wanda rawa kan da shi da bi a kudai ta kuwa ku cimci mutum ku mai rawa mace tana iya ta cince ka ta yi ma ka taru bisa gare ka a riƙe ka a ce bidan ta kai kuma an lambaran wallahi baka nufi su da sharri ko gobe irin wanda ya faru da magidanci sai nazari mai tsawo saboda harkar zina in mace mata ba da haƙin ta ba biyar da za a yi a yi shi da zaran mace bata ba da kafa ba to duwar namiji ya so ta abin mai yana da wahala yi don haka kullum ya kashe an samu tuma cikin gida to a fara bibin janibin mace kafin a bibin janibin mai. da zaran mace bata ba da haƙin kai tun daga kallon juna wallahi namiji bai ganin hanyar da zai yi kanci mace da zai da alfasha sai ya ga alamar sauki tun daga kallon juna har zuwa magana da gaisuwa don haka in irin wannan likitocin suka faru su yi gidaje a sa hattara da mai da hankali da mai da tuma gehen mace in aka ce an yi lalaci to an fara tunan bai amma ita fata in aka ce an yi ta to namiji ya fi ƙarfin hali a kan ɗauka abokin ta mai yawa sai sa da Allah ya zo maganar sata an fara magana a kan bagai ya ce wa tsari ko tsari amma nan wajen mata kuma ya fara magana ya ce wa zani zani ya ce wa zani mazimanci da mazimanci ya fara maganar mace saboda ita ba da sanyo tilasta mu yiwuwa ita ko sata namiji ya karin hali shi ta ake gabatar da sunan shi can ita da sunan mai ce shi ne wannan dai matsala ya ce a bar magana kawai saboda duk mutumin kiki bai sun kariya ya da iyali ya ce yusuf kai kuma a arid an haza ka kau da kai ga wannan abin da aka yi ka na kazari an ba a kyauta maka ba amma laihi ba na sana ba ke adda laihi wasu kaga fili ne zambi ki roƙi Allah shi yahe miki laifi shi dai guri ne da dauki abin ki da ta ce in nake kunti min alfa'in ki adda laihi wannan ya sa matsalar inda nan in ba don harkar sai gumi ta yi watsuwa gare ta da matsalar ta fiya amma nan ta take magana ta ya cikin gari shi ne Allah ya muna kotun ne abin da ya fake wa kala niswatun fil madina wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fata an nafsi Qad شغفها hubba لنراها في ضلال مبين وان يجي ماذا وكتن كي وقال نسوة في المدينة تري ما كان ذا يسوة تأوكي تيسي في شيء أي جماعة من المساعدة في المدينة في السلسين ذا المدينة suka ɗauki cece ku ci suna yada ba. Ni suke cewa suna cewa inda aka al'adun ke turare da wai gidan Allah lalace mafan minista ta bi wai yaro ba wanda aka kashe da shi take yi lafiya da fasha da shi mi ɗauke ta suka ce kad shagafa ha kuka wato ya rufe zuciyarta ta shi ya rufe zuciyar ta ba ta kallon wani mutunci ba ta kallon matsayinta ba ta kallon matsayin da gidan saboda son wannan yaro ya rufe zuciya dama ita in mutum sun abu ya rufe zuciya ɗai to yi umi wa yuskin mu zai makautar da shi kuma ya kuruntar da shi haka hawa ɗai innal hawa yi umi wa yuskin mu haka mutum hakan albasar ya ce in sun abu ya shiga cikin zuciya ka zai makautar da shi ba ka gani ko mi kai abin haka kuma ba ka jin ba ka son ka ji ambaton mi kai wannan matsala su shi na suka ce wato ya ga ya son yaro ne ya yaro da rufe zuciyarta a shagafa haku ba a yi balaga kubuhu shagafa kalbiha son Yaro ne ya kai kolin cikin zuciyarta don haka ta kasa hankuli so da ya ɗauki ta yi rashin mutunci ta kada girman ta kada girman mijinta wannan ba ƙaramin lalaci ba ne suka yi yi ce ce gumi cikin gari da magana babu inda ba ta kai ba ne da kai wannan magana ta faru Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce suka ce inna lanara fi dalalin mubin suka ce muna ganin cikin wauta bayani ni abbawa ni an ba wa mutum bane a ce mutum ya naka ta kai ne ya ka da kai ne da neman ba da a karkashi ne wannan wauta ce ba ta karama abinda ba su ce abinda ba kauce Allah ya jarrabe ka da shi da in baka hasara ba sai ka zargi wani da shi in ka ji abu madadin kawo mu kawo mutum uzuri sai ka ɗauki duk lalaci na to wanda duka haka nan bai mutuwa sai Allah ya jarrabe shi da abin kowa ka kokari ya ci mutuncin na uwa ne ya ta shi ya yada wani abu madadin rufe asiri ba zai mutu ba sai Allah ya jarrabe shi da abin nan tsakiyar gidan shi shine nan ta ake da ta ji wannan makirci ya yawa sai ta kirya wata walima ta musamman shine Allah yake ba فلما سمعت بمكرهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا نعم وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحد واحدة منهن سكينا نعم وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا ما هذا بشرا إن هذا shi ne Allah ya ba mu labari da gani ya kasance falan ba sami an bai na lokacin da ta ci makirci yasa aka ambace shi makirci saboda maganganu na da ake yi gobe shi ko ɗabi'a makirci ba a yi ne a bayyane sai Allah ya ambaci wannan abin da suke na tsaye gungun masu yin gari makirci ka ci kan wannan abin sai sai yi wani ɗauki wani matakin da ke ta kare kanta daga wannan zargin. menene kai sai ka shirya wato wata ɗan walima arsalat ilayhin sai ta aika musu arsalat ilayhin ta da'uhun da ila manzili halifu duri walimatin sai ta yi gayya yau dai an kashe matan gona suna gayyatan mata ka yi kaga lesin da lesin da za su taru da manya manya a kan matan gona ta shi ne kawai aka ce matan minista tana taka rana ta wani ba tana gayyar da uwa mata su halarta an yi tanadi dukkan nau'ukan abinci saboda faranta rayuka abokan halarta cikin wannan wani shi ne Allah ya ce su subhanahu wa ta'ala wato da aka kunna ila manzili hali huduri wa limati kadda ya ce su zuwa gidanta don halarta walima masu tafsiri suka ce da arba'in na imra'atan ta gaya ci mace arba'in ke faru ta ce ci na'am aka ce ta gayyaci mace arba'in da na imratan min dawa min dawati min hunnan kan kalmar wasan cikinsu wato cikin su akwai matan da suke da alaƙa da gida waɗanda su suka yada magana akwai mace biyar matan mai shayar da minista matan mai tsaron garka shamaki matan mai dabuwa abinci matan ma'abuci dabbobi sannan wanda zai ke kula da yan kursuna waɗanda mata su suka ɗauki maganganu ga saboda su adda alaƙa da gida sai ta su cikin mata arba'in ta su kuma wa atadat lahunna an kai ta musu tanadi hayya allahunna ma yutakau alayhi min al-kurshi wal wasa'i sai ta yi irin dukkan abin da ya kamata a tanadi na gyara mazaunin baƙi na shirshiru da kuma hilaluwa Allah ya ce wa atat kulla wahidatin min hunna dina, ta kawo ma mace wato yukar kanta ai kaddaman lahum lan da'ama wa anwa al fawaidi sai ka gabatar musu da ga abinci kuma ga nau'ukan kayan marmari ko wani aka baka yukar kanta ita za ka yanka ma kanta yin buna ce ita za ka yanka ma kanta yin lemu ne ita za ko ce ne da abin da aka ba ta yukar kanta aka ce sun ma ma'adar kulla wahidatin min hunna sikinan da ta kada abin don waɗannan kayan marmarin ba a ce sai da yuka ke sai tabba mai abin kayan marmari da da ta za ta heke makanta za ta gyara makanta sai da kaga sun himmantu da hikar shi wannan kayan marmari ta je ta kawata annabi su sun gida dama Allah an ce a rabin kyawun al'ummar duniya Allah ya ba annabi Yusuf a haɗe dubbun kyawun mutanen duniya ni an ka raba shi annabi Yusuf shi ka ɗaukar rabin duniya ka ɗaukar rabin kyawun kyawun ya haɗu da ga kyawu kuma sannan ga wadata ga taka. dole ka same shi bai mai cikakken halitta saboda ya koci yana matashi baliki matashi sannan kaga an ci kyauta ta kyawun duk duniya ba wanda aka gani ya kai annabi su alaihi salatu wassalamu kyawu to ta yi bai kuma tanadi na kawa musamman saboda tana son tarama. abin da ya faru gare ta na gungun ba ga matan gari shi ne ana cikin yanke-yanken kayan marmari sai ta ce mai okuru shi alaihin fito a kan aiwa yusuf ta ce ma'anar yusuf wa hunna mashgulatin bi kashirin fawaki wa ke aiki aibihinna suna shagalce da kikar ma'ana heke abin da suke amfani da kayan marmari yukakin suna da hannayensu sai ya ce da alayhin da kawai sai ta girshe su da fitowa da cikin ɗaki falam ya tsurna illa wa yusuf ya murru baina in bayin hinna ba su da kwanan ce sosai ga yusuf tsakiyar su ya hito yana mai ƙetarawa zuwa wannan hitowar yusufu ta ɗauki hankalin matan nan sosai shi ne Allah ya falan mara ainihu lokacin da suka gan shi a kabar na hu suka ba shi a zamna suka na shi abu fitna sannan suka yi mauta, min jama'in saboda kyawun da Allah ya yi waka dana aidiyahun nan bacci suna can tana sun ta kile mun saboda kallo kallon annabi su ayyuka ta kai ta hannun su da yake kan hankali ka san yadda abin abu da yake dauka hankalin mace kawai sai ga su sun suka sun yanki hannayen su madadin yankan lemu ko yankan guna sai ga su ka ta wuce lemu ko guna ta kai ga hannun su jini yana gudana da hannun to ne aka ce waka da ana da suka tsora yayyanki hannayen su da waɗannan yuƙaƙen da aka hannayen su na yankan lemu da kayan marmari wa kullu suka ce hasha lillahi sarki ya tabbatar ma Allah min sifatin ajali daga sifofin kasawa wa ta'ala azamatu girma Allah ya dauka ka fi qudratin cikin qudrarsa ala kalbi misli irin halitta wanga bawan Allah shi ne aka ce suka ce ma haza basharan wallahi wanga kan ba mutum na ba a ce mutum yi kyawun haka ba mutum bane alaysa haza min al-bashar wannan ba mutum bane inna in haza illa malakun karim wanga ba kowa ne face mala'ika ne mai daraja Allah ya kawo kasa cikin mutane sun san mala'iku ne haza amma dai an kaddara kamar yadda ka kaddara ma aljani muni haka za ka kaddara ma mala'ika kyawu saboda yadda Allah ke yabon su da kamala da tsabtata da sauran to sai suka ce a wannan ba sai dai mala'ika amma da adam kan bai irin wannan kyawu ta samu biyan bukata ta gare su ita da ta zauna da shi shekaru aru aru sai haƙuri yanzu gani guda ya ɗauki har da hukun aibanta kansu da yuka bukatar ta biya ko ba ta biya ba da shi ne sarki suka ce wannan in haza illa malakun kari ai ma huwa illa malakun min almalaikati fa inna hadha aljamal alfa'iqa wannan kyawu wanda ya wuce kimani wal husna ra'i da kyawu wanda yake makawaci min ma la yakadu yujir fil bashar yana kusan ba a samu ne ga kyawu cikin talikan mutane kala ta ce to ku duri hannayen ku فذلكن فذلك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه نعم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ليسجنن وليكونا من الصاغرين shine nan take tace kalar tace fazalik fazalikun allazi lumtunna miki wanda shine wanda kuka ci gaba da zargi na game da shi kuna cewa ban da hankuri ban da kirki rashin kirki ya yi yawa aka ce sarrahat inda zalika bima fi nafsiha kai tabbayyana a da cikin min al na soyayya kada annabi Yusuf tace la yusu abalan li'annaha sha'urat bi annaha inkasarat alai saboda tana ganin ta ci nasara akan mata kenan ya bayyana ma kirkin ta yayi yawa tunda ta hankuli ta hankuli zama da shi lokaci shekaru aro aro ba samu wata matsala faqalat qawlatan almuntasirata almuntasirata sai ta faɗi magana ta ta ta ci nasara akan waɗannan mata tace hadha huwa zalika al-abdul kanna kan ami tace to wanda kina bawa nan da kuka ce wai wai na na yi lalaci na na na yi kwadan bawa na wanda ya fito cikin kananawa tace to shi na wa kuka zarge na fanzur na maza da ƙi. ku dubi abin da kuka gamu da shi ta hanyar ganin ku ɗaya na ɗaya rana ga wannan yaro abin da kuka haru da shi na jarrabawa da kuka samu da imewa da ban mamakin da ya kama tace to wallahi wala qadarawatuhu tace wallahi ni nifike su da kaina yanzu kan dudu ta sun kamu su duka sun ma hita rikicewa game da yaro tace to ni nifike shi da kaina fasta afsani ya hannu na ni nifike shi da kaina an ba shi ya hannu ai aradar anna anta na anta nala yace aradta aradtu an anala wa dalimin ne yi in samu biyan bukata ta gare shi amma kuma fasta a sama sai ya hannu kenan ya bayyana annabi yusuf Allah ya wanke shi ta cewa ana a ƙabiyar shahawati ma'ahu famtana'a ni gurin bukata ta ta biya gare shi ta ya hannu imtina'an shadidan ya hannu hannuwa mai tsanani wa aba iba'an anifan ya yake ya an ga wannan biyan bukata irin wata hannuwa wadda take mai tsananin mai tsananin tsauri wadda ba sani ba ta boye ta ce to yanzu wallahi wala in lam yaf'al ma amuru bi idan bai aikata ajin da ka umurta shi da shi na biya wannan bukatar ba la yujjana da lalle tabban zai zo kursuna wala yakuna min as-sagirin wallahi za ya zama cikin walakantar dole wannan ko biyan bukata ta ko ya zama cikin walakantar wannan maganar ta dai da kunya saboda ta ga fitintuwan mata da annabi yusuf alaihi salatu wassalam zai ji wannan maganar mace ta yanke mai hukunci ko ko da girma ko babu girma ta biya mata bukata ko kuma a biya na. in kai na ni za ka zaɓa biyan bukata za ka zaɓa ba zuwa kursu shi ka yusuf ni ya ce ma ubangiji na yi قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه نعم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mana abin da mata ta yi nuyi akan annabi yusuf alaihi salatu wassalam cewa ta yanke hukunci yanzu ba ta ba ta ko dai biya mata bukata ko kuma akwai abin da za a faru gare shi na uku ba su da bawa ne wani kamar na kan gidan yadda haka tsada sai ce rabbi kujinu habu ilayya allah na na zaɓi ka sanya min dalilin zuwa kurkuku bisa ga abin da suke kira na zuwa gare shi kurkuku in zama cikin yan hursu na ya allah ya yi zama a buga zuciya zuciyata min ma ya da nuna ni ilai da abin da suke kira na zuwa gare shi na aikata alfasha saboda haka ya ce illa ta sarfi an ni kai da wanda ya Allah ka sani in baka kawar mini da kai ni waɗanda matan ba ila yin da zan karkata zuwa gare su wa a min al-jahili da in zama cikin waɗanda suka yi aiki da jahili saboda haka annabi sosai ya koma ya roƙi Allah mai cikin sarki duk da an ce ɗayan biyu ko alfasa ko kurkuku ya ce to Allah na zaɓi kurkuku duk da dai bawa ne wanda kai abin su kai mallaka su ne bai da ikon kanka karkashin su yake bai da mahita ɗayan ɗayan abubuwan ga guda biyu ko kurkuku ko kuma a ce ya aikata alfasha sai ya zuwa gursuna ya mai sauki za ga aikata abin da ba daidai ba shine ya roƙi Allah شد الله شي فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن نعم إنه هو السميع العليم يا روكي الله ننساكي كما أن نبع كرب أدوين سواكي هكا متانين كي يتشي فاستجاب له ربه كي تيين إيه؟ الله يكرجونا أدو التاشي fasarafa anhu hunna sai Allah ya juyar da kaidin shi daga bari ya juyar da kaidi ne sai kaidin shi daga bari ne ai ajaba Allahu du'a aw fanajjahu min makalihinna Allah ya karbi addu'a sai tsiratar da shi daga makirkin fasabbatahu ala al-ismati wal ifa Allah ya tabbatar da shi bisa ga zaman shi tsararre daga barin zunubi da kuma kamun kai innahu shi Allah huwa sami shi an bai ji li du'a'il na ilayhi da addu'an masu karkata zuwa gare su al'alimu bi ahwalihim wa man dawat alayhi niyyat shi Allah shine masani ga niyoyin bayinsa kuma da abin da zukatan suka kullu akan shi wa haka za ijita da yusufu mihinatahu salika haka Allah ya kaddari yusuf ya ketare wannan jarrabawa sashi ta uku ta hanyar ni bilutufillahi wa ri'ayati ta hanyar tausayin Allah madaukakin sarki gare shi da kuma karewar shi ثم بدا لهم من بعد ما رأوا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين نعم وبنجي ديما داو كي تفركي ثم بدا لهم سي بينا غريس من بعد ما رأوا الآيات فاين سونغا alamomin ومن زمان mai يا da yus janunnahu suka ga yan abin da ya sauki a kai shi kurkuku ni faru da aka yi wannan hukunci aka ce hazihi bidayatul rabi a wannan shine farkon jarrabawa annabi yusuf ta wuri wa hiya al min mihani shiddati fi yusuf kuma wannan ita ce ta ta ƙarshe ga jarrabawar da annabi yusuf ya samu ta jarrabawa wahala da tsanani waɗanda ya faɗa a rayuwa kai aka ce ita ce ta ƙarshe وهي مهنة السجن إتشي جرب الدعاء كركوك وكل ما بعدها فرقاء دعاء jarrabawa جبيو من جرب بايوان من جرب تزعى كركوك تسوكي لي يلوى inda ya aka yi shi ne aka ce sun mazahara lil azizi wa ahalihi sai ya bayyana ga shi minista da iyalinsa kuma minista da waɗanda shawara da su ba'da dalailil qadi'ati ala alabara yusuf bayan dalilai mabayyana annabi yusuf alaihi salatu barrantacce ne su suka bi abin da ya fi sauki a kai shi kurkuku saboda maganganun ga su fanta cikin gari ai tujinahu ila muddatin min zamani a tsakanin shi ɗan wani zango na zamani gairu ma'lumati wanda ba yanke ma lokaci ba aka ce ruya an ruwaito annamar atal aziz cewa ita matan nan ta minista lamma ta'asa alaiha yusuf lokacin da yusuf ya kibiya mata bukatan nan wa aisat minhu ta ki tsammani ga samun biyan bukata gare shi ihtalat bi tariqin akhar sai kai wata dubara ta wata hanya ta daban fa qalat li zawjiha sai ta ce mamijinta inna hadha al-abd al-ibrani lalle wannan bawa ba ibrani kada fadahani fi nas kai kai dai ya kunyata cikin mutane ya ƙulu lahun inni rawattuhu an nafi yana faɗa mutane minin da mishi minin mishi wa ana la aqdiru ala izhari udri ni ban da wata hanyar da zan ci gaba da haɗuwa da mutane in bayyana musu uduri na ban bide shi ba fa in ma an ta'zina li fa akhruja wa jira ko kai ni izini in fita in wa mutane bayani ba ni min neme shi ba wa in ma an ta habisa ko kuma ka kai shi kurkuku fa inda zalika badalahu sijiluhu sai minista ya ga to bari ya kai shi kurkuku saboda ya yi mai sauki a bar mata sai tana zuwa tana haɗuwa ta ce wallahi abinda kuka ji ana faɗi gidanmu wallahi ni ban bi yaro nan ba sai ya ga magana dai da ta yi sauki yaro na a kai shi kurkuku sai magana ta tsayi can cewa yaro nan dai an kan mai da laifi kuma an je an tsare shi an gane ko ta ce ba ni iya hankuri akan wannan harakar shine aka ce sarki minista wannan lokacin sai ya zabi fa inda zalika badalahu sijinu sai ya bayyana gare shi bari ya kai yusuf kurku qala ibn abbas ne abdullahi na abbas ce fa umira bihi sai aka yi umarni da aka hidda yusuf fa humila ala himari aka aza shi kan jaki wadda riba bi tsabli ana yawo da danga ana bugu wa nudiya alaihi ana kira akan shi fi aswa ilmi cikin kasuwan mai fera inna yusuf al-ibrani watan yusuf ibrani yaron gidan minista arada sayyidatahu fajaza'uhu an yusjana ana yawo da shi ana buga ana buga dunduwa duk inda aka zo a tsaya da shi yana kan jaki ce wannan yaron ibrani da abbawa gidan minista ya nemi matan mai gidansa da sharri bisa ga wannan abin da ya yi an yanke mai hukuncin zuwa fursuna kala abu salih abu salih mai mai ruwaito wannan hadisi ce ma zakara ibnu abbas hadha hadisi illa baka na abbas bai taba ba da labarin hadisin da bufaci ya fashe da kuka saboda tausayi jiba inda kai ya kai inda mutum barrantacce amma saboda matsala an waye gari yau shi an mai laifi ana yawo da shi ana kiɗa gangana ana wada bawan wane ya yi laihin abin gurin Gidan mai mai mai daki mai gida ne don haka an yanke mai hukuncin zuwa wurin suna duk inda aka zo majalisi a kila ganga sai hankalin mutane ya dawo sai hauri da abin da yake sa za a kai shi wurin don kawai a faranta wannan mata wannan jarrabawa ba karama Shi ne Allah madaukakin sarki ya aka kai shi kurkuku shi ke nan magana sai kafanta aka bar yawo da maganganu a ranar zuwan ta kurkuku akwai abin da ya faru gidan sarki wasu sun haɗa kai da yaran gidan sarki a bashi guba ya mutu saboda a ba minista guba ya sha saboda ya mutu wasu wasu samu wannan mulki turar da mulki ya fara da na rawani da na mukami bai gushe ba don su yawa gare su kamar yadda annabi ce wa kullu bi ni'matin mahsudun na inda minista ya ce wani yana na yana tabi da kujerar dan tashi sai ya haɗa da yaron gidan sarki da Allah ya sa musu guba ya sa ma minista guba cikin abinci ne ya mutu saboda kujerar da kashi wani ya hau sai kuwa ganin sarakuna da masu manyan mukamai suna tsoro kwarai da gaske saboda ganin su kai kullum wani na nan na bibiyar su da baka yariya to shine aka ce kala ma'a su gina kafa kataya ودخل معه السجن فتيان نعم. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا نعم. وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وجد ما لو كان ذلك يلشي ولا كان معه السجين قطيان كي وصل تماليه ذلك يوسف كل كتارة عن مجلس أي أقول كلا da يوسف السجن da أنه ta حينئذ آخران من قدم الملك ya yi dace da ran da aka shigar da wasu mutum biyu masu hidima ga masaraki ma'ana ga minista a hadu ma kabbalu dayan su mai minci maka wal akharu saqi higal kun bai shirya mai abin Tuttufi ma bi annahu ma arada an yusamma an tuba cewa sun yi min su ta mai dahi ko ma kai yace aje a kai su su duka biyu gudan su na yi amma bai bayyana ko na ba a kai su duka kudu ko a tsare a gane gaskiya mai gaskiya a gane lahin mai lahin sannan a yanke da su to suna nan cikin zaman su na kurkuku sai su kwanta su kai bakwai kala ahadun ma ne yansu yace inni arani a asiru kamdar shi wannan mai tanadan ma sarki kayan shi na sha sai mahalgin gashi yana kasa giyar da ya saba ba sarki ya ce ni shi mana bi na ganin cikin mahalgina a ni a turu ina ban ina kaza ina biyu ya ulu ila kamarin wanda zai koma zuwa ga zama wato giya wa aski min hulmali ka in shayar da basirin abin nan minista da shi haka ne mahalgi na ga na ɗaya ina biyu ina kaza shi hada in gyara mai ta giyar da sarki ka sha in bashi wa qala al-akharu na biyu yace shi ni arani ahadun fawqa ra'ati kunza yace ni kuma nayi mafarki in ni ra'aytu fi manami anni ahmidu ala ra'ati tabaqan fihi khubzun nayi mafarki ina dauke da wani tire bisa kaina cikinsa akwai mata akwai waina a cikinsa amma matsalar da a ciki wa ɗairu ta a kulumin zaɗi kai ni ka tsuntsaye suna biyu suna cin wannan wainar bisa da kaina kaga su wani su mafarki ne da to shine suka ce ma annabi yusuf nabbi'ina bi ta'wilihi inna ina inna naraka min al-muslimin ka ba mu fassarar mafarkin ga namu muna gani ka mutum kake mai kyau ta fassara mafarki ai na naraka min alladhina nuna tafsira ru'ya mun gane ka kana cikin mutanen da ke sanin duk abin da aka gani cikin mafarki ka an faɗa musu kana sanin fassara nan sun kawo mafarkinsu suna son su san mina na mafarkinsu ke karantarwa ƙala ya ce haka ne la ya ci kuma da'amu ƙola la ya ci kuma da'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi na'am إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي نعم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم الآخرة هم كافرون في النبي يوسف عليه السلام shi, أنفاني لداما sun قريش داما تسامو قريش بدا سنكر كتوسنا لبقاطة amfani da كما ينفعني da داما itirafu daga zuwa ga bane addini su ga addinin gaskiya dama addini su bauta ma goma to shi na yace ana yace la ya fi kuma amu lalle abinci ba zai zo muku ba turga ɗalibi wanda za a ba wanda za a ciyar da su shi yau illa na su kuma bi ta'wili ba ke na ba ku labarin bayanin abinci nan da miyar da za a kawo da nauyin abinci da adadin sa kamar irin mu'jiza da aka ba annabi Isa dan Maryam Allah ya faɗa Ali Imran da annabi Isa ya faɗa mu mutane nan duk abincin da za su ci gobe zai faɗa musu gidanka za a yi kaza za a yi kaza shi na abincin da za ka ci yana daga cikin abin da Allah ke taimakon annaba da shi mu'jizar kan wasu abubuwa na umurul gaibiya wanda za su zama a gaskata su annabawa ne sai ce ba za a zo muku da abinci ba ce la ba ku labari ne yace ma mimma allamani wannan fassarar mawalkin yana daga cikin abin da ubangiji na ya ya gwada musu ba annabi yace kuma ku sani inni taraktu millata qaumi na bar addinin mutanen nan la yu'minuna billahi waɗanda ba su imani da Allah wa hum bil akhirati kafirun su game da lahira masu mutuncewa ne ba su yarda da akwai kiyama don haka abun harko sai dina bayyana musu matsayinsa a matsayin annabtar da aka bayar yace bayan na bar wancan addini waɗancan mutane wattaba'tu millata abaiya wattaba'tu millata abaiya حتى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء حتى ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن ولكن أكثر الناس na ولكن أكثر الناس لا يشكرون فبايا ya bar addini al'ada waɗannan mutane da yankin su suka tabbatar sai su wata ba su lullu da abaye sai bayan na bar addini waɗancan mutane da addinin abaye ubanne na su ne ibrahima annabi ibrahima a sai ana ambaton kaka uba hmm. wannan da suka ɗauka Zika abokin wasa ne ka aibata shi a aibata ta gargajiya ce ba addini ba ce na bi addini ka ubanne na ibrahim wa kuka haka wala akuba ka ga duk wannan da kakanni ne da shi annabi ibrahim a kakanta ne don shi ya yi annabi annabi ishaq annabi haka ya kai annabi ya yace ma kana da mu mutanen wannan gidan ba ya kamata da yamma annabi shirka billahi ni kai ba mu shirka da Allah cikin komai zalika wannan abin da Allah ya yi muna min fadlillahi alaina yana daga cikin baiwar da Allah madaukakin sarki ya yi mana ta ba mu annabta wanda Allah ya ba annabta kenan Allah ya ba shi falala babba wanda kuma Allah ya ba arzikin imani da annabta ya bi ta kuma shi ma Allah ya so shi da alkhairi ya ba shi falala babba yasa ya ce zalika min fadlillahi alaina wa ala nas yana daga cikin falalar Allah fifikon da Allah ya yi mana mu da mutane bai wanda Allah ya nuna a zalikal imanu wa tauhidu min fadlillahi alaina haisu na bil lisanati ta inda ya taimake mu da zama manzanni Allah wa Allah nasi kuma yana daga cikin falalar Allah akan mutane haisu ba'atar rusula li hidayatihim ta inda Allah ya aika manzanni don su shiryar da su Yake amma kayya walakin akasaran nasi la yashkuruna mutane makiyan su ba su gode ma ga Allah ta Allah ka yi shirku na bihi da rautar su je su kada Allah da wasu gumaka ko ma bayan wannan kaga yayi hida faɗa musu matsayin na annabta kuma ya tabbatar da gudansu mutuwa da yi yana so ya ja su ga musulunci ko da mutuwa ya kai ya mutu bisa da addinin musulunci to ne. Wannan ma zakara alaihi salam ma huwa alaihi min addinin halifi da ya gama ambata musu abin da yake akan sana addini daidaitacce allazi huwa dinur rusul shine addinin manzanni talaffa fi husnil istidlal sai ya dan samu mashiga ta hanyar kyakkyawan kafa hujja ala fasadi ma alaihi qaumul fasadin fatayayi sai ya shiga saboda ya bada lalacewar addini waɗannan samarin guda biyu na daga bautan gumaka shine daga nan sai ya ce يا صاحبي يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار duk da sun san matsayin su yanzu sai kira ya ganar da su ba annabi ne da cikin annabawa Allah dan gidan annabta ne sai ce musu ya sahiba ya sijil ya ku na zama kurkuku abokani guda biyu yace yanzu tambaya mika a arbabun allola daban-daban mutafarriquna wadanda suke daban-daban khairun ne suka yi zama alkhairi amillahu alwahidul qahar ko ko Allah din nan da yake makadaici alwahid wanda yake makadaici wato cikin ikon sa wanda yake ba wani wanda yake da rijaye a kansa shi yafi zama alkhairi ko ko allola daban-daban wancan a zo mai rana kaza wancan a nemi kaza gare wancan yace wanda ya zama alkai yace ku fasani ma ta abuduna min duni ma min ce ma ta abu nuna min duni dunihi illa asma'an ba ku bauta ma komai koma bayan Allah wace wasu sunan naki sammai tun muha waɗanda kuka ambace su an tunkuwa a ba ukun da ubanne ma an zala Allah bi hannun sultani Allah bai saukar da hujja kan bauta ba waɗannan abubuwa ba duk inda aka bauta ma ne kuma bayan Allah an ambaton mutane ne ya ka cewa da kudubi ne wasa mai sunan kudubi Allah wasa mai sunan gausu Allah ya samai babu babu cikin littafin Allah kawai mutane za su taru su nada wani su ce ai albarka gare kuma babu dalili cikin littafin Allah kamar yadda Allah ta lakin suratul najm ya faɗi cewa ba wai wasu abubuwa bane illa mutane ku taru ku da ubannin ku kuka yi musu nadin suna kuka ba su daraja amma a gurin Allah babu ta kuma daga wannan nadin da wasu suka yi kenan sai wasu su rudu su dauka eh lalle wannan mutumin yana da alfarma yana da daraja yana da wasu abubuwa da yake da suke ba su na karama da sauransu shi ne ce an tuwa ba ku ku da ubanninku ku ka ambaci waɗannan allolan gumakan allola ma an Allahu biya min sultani Allah bai saukar da wani dalili akan bauta musu ba inil hukumu illa lillah zartar da wani hukunci bai kasance ba sai ga Allah ay mal hukumu fi amri ibadati wad din illa lillahi rabbil alamin hukunci game da zarta umarni da ibada ko hukunta ibada bai kasance ba sai ga hannu Allah ubangijin talika shi ko Allah amara Allah ta budu illa iyahu shi ko Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ifradil ibadati lahu yayi umarni da aka ta ibada gare shi li'annahu la yastahiquha illa man lahu al'azmatu wal jalal saboda babu wanda ke ci abota mai face wanda adda kambama da daukaka Allah ya ce annabi da ce musu zalika dinul alqayyim wannan bauta ga Allah shi kadai shi a addini ba da shi ai zalika allazi adawukum ilayhi min ikhlasil ibadati lillahi abinda nake kiran ku zuwa gare shi na tsaftace ibada ga Allah huwa dinul qayyim shi ne addini mai mai kyau kuma mai amfani shi ne aka ce tadarraja alaihi salam fi da'watihim wa alzamahum hujjata bi bayyana lahum awwalan rujuhan at-tawhid ala ittikhad alihati sai yi amfani da wannan dama ta bukatar da suka kawo mai ya kira zuwa ga addini kuma ya bayyana musu bambancin addini da shirka ya gwada dalilan kaɗai ta Allah ke cikin ta abota mai ya gwada kasancewa gumaka ba su da dalili da abota musu yace wannan shine walakin na akasara nasu la ya'lamuna sai dai mafiyan mutane ya jahaluna azmatallahi fa ya'buduna ma la yadur wa la ya ce sai su ɗora bauta wani wanda yake ba ya in ba bauta mai ba wala yan ubi da kuma ba ya amfani an bauta mai an ji wannan to shi ne daga nan ga ya kafa hujja da cewa ibadu da suke ba daidai kake ba ya bayyana musu kira zuwa ga tauhidi abu na farko ya faɗa musu matsayinta abu na biyu ya faɗa musu ta Allah ya kiraye su kuma zuwa ga wannan bautar ta Allah sai ya sake kiransu da sunansu na abokai ya ce ya ya sahibai sijini amma ahaduhuma fa yasqi rabbahu khamra na'am wa amma al-akhar fa yuslab fa ta'kulu الطير من رأسه نعم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان سيدي يا صاحب السجن يا أبو أبو كينا لذا منصر كتب دابين أما أحدكما فيسقي ربه خمرا ديانك كمهرسين بيلي هكا من بي أوكي wato bincike zai wanke shi daga barin zargin da aka yi muku a gane shi baya da laifi amma sai ga matsayi na zama mai shayar da minista abin sha zai koma ga mukaminsa wa amma al'asaru amma na biyu wanda ya mafarki ya ga tire kansa sun tsaye suna cin masa bisa da kansa ya ce shi kan fa su labu a za a yanke mai hukuncin kisa sai a tsire shi fata a kullu ɗaya rumin ra'asu sai sun tsaye su ci daga naman kansa madigar kansa in kansa aka ɗarbe shi ya mutu tsuntsaye sai su ta cin namansa abin da ya faru kenan ya ce kuma ku biya al'amu da suka ji wannan hukunci sai suka ce wallahi kare wa sa sana mu yi mukan ba mu ga komai cikin mawaliki ba wallahi komai ba mu gani ba kar mu kalla da ya ce a ko kun gani ko ba ku gani ba ku biya al'amuran da bibi da safiya an yanke hukunci wanda abin da kwani yana faɗi haka za ka auku kai za ka koma ga aiki ka kai ko za a yi za a yi maka hukunci ki za ka kudai saurari abin da zai biyo baya to amma kuma nan dan adam duk wanda yake sai ya dan gwada kasawa ta wajen guri annabi yusuf an dan dauki lokaci sun dan dauki lokaci suna da cikin kurkuku sai ya ce ma wannan da za a kai. da Allah ya in kai kai an ka fili kai da zo ka ambace ni cewa yaro nan ne Ibrahim da an ka tsare da Allah al'amari ne a tuna da shi sai ya faɗa ma wanga mutumin guda da zai ce shi na Allah ya ba mu labari cewa qala lil ladhi zanna wa qala lil ladhi zanna annahu najin minhum azkurni 'inda rabbik na'am فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الله يكفي وقال للذي ظن أنه ناجي يا النبي يوسف يكفي ونم ديك يتبت الدكي وما يتاك الكتون من هما لجتكين أبو كندا من شكوكو دابين يكفي اذكرني عند ربك كأنبتيني أي اذكر عند سيدك وأكبره an amri la'allahu yukallisuni mimma zulimtu bi ya iya kutar da ni daga zaluncin da aka yi ni wannan maganar da Yusuf ya dan rauni da Allah ya kamata da alawarinsa duk inda aka yi to Allah ya ce ruku ya mai kaya. yanzu dan labe wannan da yake a dan hada mu mai gida Allah yaro nan zalunta ta yana ba an kai shine aka ce fa an sahu shaydanu zikra rabbi ai fa an sa shaydanu as-sa'i kai kidan dan yamman da mai shayar da sarki abin sha bai tuno da ba ya da shi an ya kura amra yusuf ya ambaci al'amar yusuf gurin gurin gurin wannan minista sai ya banki sai ya dauki fala bisa fisiyin bin asiri sai yusuf ya zauna cikin kurku shekaru masu dan dama duk da suna ya dauka uku bakwai tara abinda wani dan adadi na shekaru da bai kai goma ba wasu wuce shekara kai bakwai cikin Ta kaga al'amari wasa wasa ya dauki shekaru yana cikin kurku zaman sa ku bai ne mai karama yana nan ba annabi ba ba Allah ba ya yi shi ba ba punishment din shi ba irin kawai dabi'a Allah na na jarraba bayinsa da da'i da ciwo a rayuwar duniya haka a halinta yace ibn li'annahu mista ya zauna shekara bakwai cikin kurkuku li'annahu itamada wa wasiqa bil makhluqi wa kafala an an yarfa hajatahu ila al-khaliq mista aka manta da shi aka mantar da wancan ji ya fadi saboda ya kai bukata yi ga wani wanda ba Allah ba yammanci ya mai da bukata yi zuwa ga Allah jalla wa ala wanda yake madaukaki kala qurtubi kala habu bin munabbihin aqama ayubu fil bala'i sab'a annabi ayubu ya zauna cikin bala'in wa rashin lahiya shekara bakwai wa aqama yusuf fi sijini sab'a shi annabi yusuf ya zauna shekara bakwai aka manta sai da Allah ya kawo ta jarrabawa kasan masar aka yi fari mai akan sarki yayi wani mafarki mai ban tsoro cewa ga wani mafarki mai ban tsoro da yayi ya ga wasu shanu ramammu bakwai suna cin wasu shanu bakwai masu kiba ya ga wasu zangarku busashi guda bakwai sun lauye wasu zangarku ɗan nyanya guda bakwai sun lauye su sai ce da Allah ku yi bayani mafarki da shi ji abin da ya tada mini hankali to nan na fa da maganar sai ya sai yaron ne ce ko aika ni kurkuku ina ina da bai bada labari yanzu lokacin hitowa annabi Yusuf yayi amma kun ga wannan dan abin da yayi kaɗan na cewa ka tuna ni gurin mai gida ya ta manta da shi yayi zama shekara bakwai wannan yana karantar da mu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta ta billah in baka rabu da Allah ba dogaro gare shi babu radda matsalar ka lalacewa amma durar da ka jingina al'amarin cin nasara ka ga mahaluki to ka samu jingina kankan ga wani rukuni wanda yake mai rauni da bai makamaita. wannan shi ya kawo mai yan najeriya matsaloli lokacin da aka yi zaɓen bukari aka kaddara za an zaɓi bukari buhari zai hitar da mu daga matsala ya hishe mu bai hissa ba saboda ba shi adda kurangin abin ga balawuri ga hannunsa ba Allah adda wannan don haka da Buhari da duk wanda za a zaba nan gaba kada a dogara ga kowa a mai da al'amura zuwa ga Allah da neman kuranyewa daga gare shi aka ci gaba da roƙon Allah to komai girma abu Allah madaukakin sarki yana ya mai sai mai sauki ya hitar da mutane daga barci amma duk lokacin da ku kaddara wani kai muna magani to sai Allah ya gwada muku wani nan ba bakin kowa na ba an fahimci wannan matsalar don kaɗan tuntube kaɗan ya sa annabi ya zauna shekara bakwai yana gursuna saboda ce ka tuna ka ce ma mai gida yaron nan yana nan a tuna da shi shikenan sai Allah ya shafe wannan abin cikin zuciya yaro ya shafi magana ka sarki sai da aka samu wata baniya sannan aka bilo shi wannan ya gwada muna kullu ana son mummuni al'amari da kai dogara ga Allah madaukakin sarki Allah ubangiji ya ba mu ikon dogaro gare shi insha Allah wannan za mu dakata sai gobe Allah ta yi mana sai mu tashi zuwa gida ta gaba na'am a gurguje mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam shine matashi. shekarar da ta gabata ba ta samu damar yin azumi ba saboda batin lafiya daga baya ta ji sauki sai ya ce mata ba dole sai ta jera azumin ba da ake binta don ta yi goma za ta yi ta huta ta yi goma ta huta ta yi goma harko ta huta ta yi goma na biyu ta huta za ta goma na uku kuma sai Allah ya karɓi rayuwarta na shi ne yace a da yi duk da ta samu dama biya ba ta wada biya ba sai a yi mata biyan waɗannan azumi ko a samu wannan ya biya mata ko kuma a cidan mata mudu mudu ga kowane azumi da ta samu damar biya hutun hutun nan da ta yi inda ba ta yi shi da tana biyan su to wannan hutun da ta yi inda ta samu sauƙinta ta ɗauka kenan tana cikin yitar rasu to wannan da ya rage ba za ta biya su ba amma duk da har tana ɗauka tana ajiyewa. to wannan yar dama da ta samu ta biya bata biya ba ya yanzu ana bin ta bashi sai a biya sai a biya mata wannan azumi ta hanyar yi mata azumi ko kuma ciyar mata mudu mudu in babu masu biya mata wallahu a'lam Hmm. sai ina ga tambayoyin nan guda biyu za mu haɗe su mace ne da namiji hmm. shi ya ce akrama kalla me hukuncin saurayin da yake waya da budurwarsa da rana sai mani ya fito masa hmm. ita kuma ta ce ita ce take karatun littafi mani ya fito mata na'am eh, gaskiya al'amari ba su haɗi gaskiya ba na'am <laughs> inda dai sun a sun faɗi gaskiya da sai a yi musu bayanin mahita na'am amma mani bai hito alfi kau saboda maziyi zai ka hitowa ko kuma kila samari na ba su san abin da aka ce maniyi ba bari mu dauki ba maziyi ba maniyi na hito musu ba maziyi na daga wannan magana waya ta soyayya ta bayyana ya ji daɗin magana da ita maziyi ya hito mai maziyi ga malikiya yana kare azumi amma babu kafara babu kafara amma ga makamin imamu ahmad wasu sun ce in ba kai kai sanadiyar tahowar shi bai kare azumi sai dai ka yi ma matsayin boli a yi tsarki saboda fuskantar wata sallah wadda har gaba wallahu a'lam don haka amma in mutum shi ya yi sanadiyya da kansa an ce ya kame daga tunanin mace da wasa da ita da magana da ita bai kame bai ci gaba da jin daɗi da magana da mace hammazi ya fito mai to azumin sa ya kare A aƙallu daraja wannan azumin zai tafi da shi kararre kuma iya tafi da shi kararre in ramadana ya wuce zai ranka shi wannan ita ce ya fatawa ba sai ya yi kafara ba amma da zai tafi da azumin kanan kararre in ko ya ci abinci saboda ganin azumin mazi ya hito mai to ya ci abinci to shi kenan kafara ta kama shi ta hanyar gaskata kariyar azumi ta sai ya yi azumi sittin wallahu alam na'am to subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh